jama'a shirinmu na nishadi yau bakoncin wa muka samu to yau bako a gidan shine sama'ila wanda aka fi sani da slim b slim b a harkar ta waka hip hop ake yi ko blues wato yi ake yi ko kwa eh, roji kuke cewa hip hop ne <laughs> well ni wanda na fiye yi shine R&B, soul, rock, techno. da hausa za ka gaya mana ba turanci za ka yi mana ba to gaskiya waɗannan ban san sunayensu da hausa ba hmm. style sun ne kamar na nanaye na sanyi-sanyi eh, R&B shine irin style ɗin da arkeli ke yi hmm. yawanci zaki samu irin wakokin soyayya ne hmm. da wakokin faɗakarwa to alkali din ko shine gwarzonka a mawaka Ba shi ne ba gwarzon a mawaka ne Michael Jackson Michael Jackson ya me gaba ɗaya kai ka tafi shakundin ko <laughs> ya don irin music da yake yi irin music ne da nake so hmm. ah, kin ga shi yana soul eh. pop duka yana duka yana yana mixing da yana hada da rock so you see ni kuma style da nake so kenan shi yasa okay mm. eh to zan ce abu ne wanda yake ciki na kaman baiwa ne da Allah ya ban baiwa mm. ka tashi ka ji ka iya waka eh ban tashi na iya ba eh. babu wanda ko da ma kana da baiwan ba mm. dole ne sai ka bi process ba san me zan ce process da Hausa ka bi hanyoyin da ya kamata kamin nan ka iya ganewa kana da shi to kai akai ka gane ni na gane saboda ina da um, sha'awar abu hmm. so da na fara sai na fuskanci zan iya yi zan iya yi fiye da abin da nake yanzu so sai na shiga a yanar gizo ina duba abubuwan da za su kara min basira kan waka da ce kai da a ka fara waka ni za iya cewa haka <laughs> to uh, ga shi muna ta zuba muna ta zuba mai sauraro da wace waka ya san ka eto eh, an sani da mai rabo mm, wakan sa'adu bori ne da na sake hmm. so da nake Niger ne na sake wakan nan na taba musu aiki bancin waka ina production Sulimbi, hmm. ɗan Najeriya ne ko ɗan ina ne? Ni ɗan Najeriya ne. Mazaunin ina? Mazaunin Kano, Gombe, Bauchi. Duk kai ɗaya, hmm. yawo kake. Hmm. Ai da kawai yadda ka faɗi Nijar, sai na je kamar bayan da muke faɗa ba sai ni tunanin kaje ɗan Nijar ne ya zo mana. <laughs> Ni ɗan Najeriya ne, ɗan Gombe, asali. To, na katse ka kana magana, ka ce banda waka kana. Banda waka ina kiɗi kuma ina yin video dukai ɗaya mm. bidiyon kana ɗauka koko kana fitowa ina ɗauka ina editing ina fitowa Ko don ni kaina ina da wasu bidiyoyi da na ma kaina na waka mm. to yanzu dai a rera mana wace waka aka sanka wacce kace ta sa'adu buru da ka juya ta okay me rabo ya samu mara rabo sai kallo mai rabo ya samu mara rabo sai kallo waka ne da muka yi tare da wani a Nijar ana kiran shi kal so ni na ɗauki baiti na da turanci shi sai na shi a harshen faransa kenan waka dai in gausa kake kai hausa kai turanci ina hausa ina turanci to rama ita ce rera mana baitukan da kai a wannan wakar ta sa'adu da Okay haka yake I can't imagine being anywhere else if not with you. I can't imagine being here without you here with me. The reality of my dreams is standing next to me. Having you in my life, it is the greatest gift of all. Nagane kiarinya, Santana kekyawa. Nagane arinya Santana mehaske. If love is forever, come stay with me forever. Kiriki amana, hold my hands, don't let it go. Mera boya samu, mara bo sai <laughs> kallo. Sai kallo ko? Mm-hmm. To na ga ka fara tafiya idan na barka kawai ina ga zaka ta yi ne ka ta yi ba gajiya. Ya. Ita wannan eh, budurwa aka yi wa? Eto eh kin san wakar dama ba na ne ba na wani ne so na ji daɗin wakan ne kawai sai na. Wace ce bakan damiyarka? wacce ka fi so a waƙoƙin so ni kan gaskiya ina da waƙoƙin da nake so da yawa wacce ta fi zama a zuciyarka duk waƙoƙi na sun zauna a zuciya dole za ta <laughs> tsara wata wacce ta ɗan tsara ko da kaɗan ne ok akwai wakan da na yi kin saci zuciyata wace ce ta saci zuciyarta ka a kawai duk kirkira kawai aka yi ba wai wata wacce ta sata kai aka yi mata kirkira ne kawai to ya take um, shi ma hausa ne da turanci okay it's like this i love the way you walk girl i love the way you smile the way you move your body makes me wanna hold you tight take me to the moon but don't let me fall down i'm trapped in your enchantment i'm trapped in your love your love's like illusion it's ruling my heart i can't stop thinking about you all night Girl, please tell me you. Haka da kake wannan wakar? Sai na ɗauka arkeli ke waka. Awa. Sai na ɗauka shi yake yi. Sai na ji kamar mu shigen salansa. Okay. Chorus is like this. Oh, kin sace zuciyata. I'm stuck in your love, kin sace zuciyata. Baby, please help me. Zuciyata. Oh, kin sace zuciyata. Call and response na ina ɗagawa ana amsawa. to me ka son wannan eh to gaskiya yanayin da na samu waka. Hmm. da kuma do ya dan ɗauke ni lokaci kamin na yi shi dan na yi kiɗan da juma hmm. na aji ina nazarin menene zan yi kai sai na samu na rubuta baitin mai sanan shi sai mm, amshin mai zo mun sai baya yan kwanaki hmm, sai amshin ya zo mun so shi yana cikin wakoki na da mutane ke so To ga hira ta ɗauko daɗi mai sauraro ya tara a ranar Juma'a a shirinmu na yau da gobe domin jin cikakkiyar hiranmu da Salim Bahago Baraka Bashir dandalin VOA.